بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قديا ta الله سبحانه وتعالى وان دينونا من الله صافيا من البركة صافيا تلهدي ta kuma 22 ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 21 ga watan maris watan uku shekara ta 2017 miladiya a yau a wannan darasi na 98 za mu tashi ne a kundi na goma a karatu wani littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas إمام دار الهجرة عالم المدينة ومفتي haramain wannan kitabi na goma shine kitabul idaini kitabul idaini shine kundi na goma a cikin wannan littafi na muwatta riwayar yahya ibn yahya al-laifi mhm. sai mun gama karatunmu da ya cike mun yi karatu ne a kitabu ƙasar salati fi safar shine kundi na tara nan 26 ne ku? eh? 26 na Allah ko na albashi? eh? kun yi dariya sai mun yi abin gidan abin nan kenan watan ya kusa karewa kenan wannan ashirin na boko ashirin da shida na arabi ashirin da bakwai kenan hmm, ina lissafin sarkin musulmi ne daman kwana ɗaya ne tsakaninsu ah, kitabul idaini kitabul idaini kundi da yake magana kan idi guda biyu al'idaini musanna ne na id idi guda ɗaya idaini idi guda biyu tun da dama a larabci idan abu kana son ya zama biyu sai ka kara mai alfin da nuna a ƙarshe idun sai ka ce ne, ko kuma ne, ka kara mai ya'un da nuna a ƙarshe a kan ƙa'idojin da suka biyu haka ɗan idan aka ce idi ana cewa ne mushtaqqun min al da li takarrurihi am an ce da idi idi ne saboda yadda yake maimaituwa yake ta zagayowa a duk shekara yake zagayowa a duk shekara shine al'aut maimaitawa kenan maimaito da yake a kowace shekara ko kuma saboda maimaito farin cikin da ake samu a ciki a kowace shekara to sai malamai suka ce kitabul ne duk haka za ga ana rubuta ko dai kitabul id amma da za ga al'idaini shi yafi yawa idi guda biyu idi guda biyu idi guda biyu domin ka sani bukukuwan da ake da su a shekara a musulunci wanda yake a addinin musulunci guda biyu ne shi ya sami aka ce babul idaini ko kitabul idaini guda biyu ne ƙaramar sallah da babbar sallah ƙaramar sallah idin da ake bayan an kammala azumin watan ramadana litakabbir Allah ala mahadakum wa la'allakum tashkurun na biyu shine na babbar sallah na goma ga watan zulhajji wannan su ne idi guda biyu da ake da su a shekara shi ya sa ma wurin bayanin sai a ce babul idaini ko kitabul idaini ka fahimci idi ɗin guda biyu ne ko idul fitri ko idul kabir ko idul adha wannan shi ne ake idi da yake a musulunci kuma a kan shi ne ake wa mutane barka da idi barka da sallah babu wani idi a musulunci da ake wa mutane da musulunci ya san da shi balle ma har a yi gaisuwarsa gaisuwar da ake yi akan titi ta juma'a mubarak duk bata halatta ba mutum yana turawa a whatsapp ko a turo mushi hafi juma'a juma'a mubarak wannan ba a roito daga magabata suna yi ba ina fata mafinci tona sau da sai ka kame kanka daga waɗannan abubuwa din amma gaisuwar sallah ta idi a roito daga magabata suna yi kuma a karamar sallah ne da babbar sallah saboda a musulunci babu wani idul maulud ko idu kaza ko idu kaza babu shi me ya nuna maka babu shi ka ɗauko littattafan musulunci tun daga farkon su har ƙarshen su ba za ka ga waɗannan ba saboda kuma ka'ida ta addini shine kowa ya tsaya inda aka ce ya tsaya ina fata mun fahimci wannan